muna zami jollof rice wanda aka fi sani da fadukan shinkafa muna da coleslaw wanda aka fi sani da haɗin salad amma na kabeji sai kuma muna da fruit salad wanda za wato haɗaka ta kayan marmari gaba ɗaya yawwa sai lemon mangoro wanda za a yi shi tare da apple a da fadukan shinkafa muna buƙatar shinkafa muna buƙatar kayan miya wanda ya haɗa da attaruhu tattasai tumatir albasa sai kayan spicy kayan kamshi kenan magi kori citta da sauransu muna buƙatar mai sannan kuma da nama nama kama in nama ne ma ya samu ko kuma da kaza ce dai kawai kaza duka dai abin da uwar gida ta ga tana da shi a tare da ita to shi dai coleslaw yadda kika sani zaki tanadi kabejin ki zaki tanadi cucumber karas wasu suna sa tumatir da albasa amma ba zama lallai ba bai zama lallai ba in mutum yana da ra'ayi yana da ra'ayi sannan kina buƙatar mayonnaise ɗinki sai dafaffen kwai ki dafa kwanki to ruwa bayan kin gama coleslaw ɗinki yanzu za mu shiga cikin girkinmu na gaba wato fruit salad wanda mai kira da haɗin kayan marmari ruwa za ki samu kayan marmarinki kamar watermelon wanda muka fi sani da kankana abarba apple tufa kenan da hausa tufa kenan sai lemon zaki wanda muka fi sani da orange sai inab ɗinki mhm. lemon tufa da mangoro, kamar yadda kike gani ko a ce farau-farau na kayan marmari ga jalof ko da dukan shinkafa sannan mun yi koslo kamar yadda kuke gani a gabanku ga kuma haɗaka ta kayan marmari wanda aka fi sani da fruit salad ya sha sanyi kuwa <laughs> sannan ga kuma mu na kayan marmari wanda muka yi shi da tufa da kuma mangoro.